radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio vyh na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba daga nan kuma za mu gabatar muku da shirin nan na mulika iran bayan sa muna tafi da shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda shi zamu kawo karshen dukkanin abin da muke dauke da su a zangon shirin namu na wannan lokaci waɗanda su ne jiran abin da za a saurara da da Allah a shirin namu amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum yau Juma'a goma ga watan Disamban shekara ta 2021 daga watan jama'a ula na shekara ta 1443 hijira kamariya masu saurari kuma san cewa shekaru 125 da suka gabata rana irin ta yau wata goma ga watan disamba shekara ta 1896 alfred nobel wanda masanin ilimin kimiyyar sanadarai ne dan kasar sweden ya rasu an haifi nobel a shekara ta 1833 tun yana matashi dai ya koma kasar rasha da zama a sani kuma ya karatu da kuma shiga bincike har ya gano sanadaran dynamite wanda ake harhaɗa bambamai da shi wanda kuma za a yin amfani da shi ta hanyoyi daban-daban wanda mutane za su amfana maimakon yin amfani da wannan sanadari ta hanyar da ta dace domin ci gaban ɗan adam an koma yin amfani da shi wajen harhaɗa bambamai waɗanda suke kashe mutane wanda hakan bai yi wa nobel daɗi ba wannan ya sanya a lokacin mutuwarsa ya yi wasiya kan kamfanoni da ya bari da cewa su fitar da dala miliyan guda a baiwa wani mutum wanda ya fice wajen raya ilimi da kuma sulhu a duniya amma siyasar kasashen yamma ta mamaye wannan kyauta ta nobel inda ta kai ga har ana bayar da kyautar ga mutane waɗanda suka fi kowa tafka barna da kisan bil adama a duniya da ƙarshen masu saurari kun san cewa shekaru 73 da suka gabata a rana irin ta yau wato goma ga watan disamban shekara ta 1948 babban zauren majalisar ɗinkin duniya ya amince da gudanar kare haƙƙin bil'adama a duniya kafin haka dai majalisar ɗinkin duniya ta kafa kwamiti na musamman domin nazari akan abin da wasu ƙasashen yammacin turai suka fahimta a matsayin cewa shine haƙƙin bil'adama da kuma yadda za a kare wannan haƙƙi da ƙarshe dai majalisar ɗinkin duniya ta amince da mahangar turawan yamma akan abin da suke ganin cewa shine haƙƙin bil'adama a matsayin ma'auni na kare haƙƙin ɗan adam a duniya duk da cewa hakan ya yi hannun riga da kwarwa irin ta addinai daban-daban waɗanda suke a duniya da kuma al'adun mafi yawan al'ummomi da hakan ya haɗa har da addinin kirista wanda mafi yawan ƙasashen turai suke rai cewa suna bin addinin kiristan kamar da kuma batun haƙƙin ɗan adam ya zama wani makami na siyasa a hannun ƙasashen turai domin cin zarafin sauran ƙasashe da ba su ɗasawa da su da sunan suna take haƙƙin 'yan adam.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 zuwa goma sha biyu da agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da zuwa goma sha ɗaya da minti hamsin agogon gmt da kuma ghana a kan mita goma sha shida kilohertz dubu goma sha bakwai biyar da da biyar ashirin Mandar kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti agogon najeriya niger jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6.20 zuwa 7.20 da agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. shugaban kasar iran ibrahim raisi ya bayyana cewa kasashen yankin yammacin asiya za su wani warware matsalolinsu da kansu ba tare da shigar shigula da kasashen tare ba kasar yankin duniya ta yi allah da harin ta'addanci da ake birnin na kasar iraki tsohon ministan yaɗa labarai na kasar labanin ya jinjina wa ƙungiyar hezbollah kan nuna cikakken goyon ba da ta yi a gare shi yanzu kuma ga labaran da ke da ke shugaban kasar iran ibrahim ra'isi ya bayyana cewa kasashen yankin yammacin asiya za su iya su da kansu ba tare da kutse na kasashen ƙetare ba ibrahim ra'isi ya bayyana haka ne a wata zantawa da ta hada shi ta waitar ho tare da shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan inda suka tattauna mahimman batutuwa da suka shafi alakar kasashensu da kuma yadda za a kara haɓaka dangantaka tsakanin ɓangaren biyu raisi ya ce yin aiki tare a tsakanin dukkanin kasashen yankin tare da girmama juna shine babban sirri na samun dukkanin nasarori a gare su wanda kuma yin hakan shine kawai zai iya kawo hana kutse na kasashen ƙetare a cikin harkokinsu hakan kuma ya ishara da bunƙasa harkokin kasuwanci da tattalin arziki a tsakanin manyan kasashen yankin musamman ma dai kasashen iran da turkiya inda na cewa alaƙa tana ƙara haɓaka a tsakaninsu wanda kuma ya ce ta hanyar hakan ne al'ummomin su za su ci gajiyar juna shi ma nasa bangaren shugaban kasar turkiya rajab tayyip erdogan ya bayyana cewa kyakkyawar alaka ta kasuwanci da tattalin arziki da ke tsakanin turkiya da iran lamari ne mai matukar muhimmanci ga al'ummomin dukkanin kasashen biyu kuma wannan alaka za ta ci gaba da ƙara haɓaka har ma a bangare na tsaro da yaƙi da ta'addanci a cikin 'yan kwanaki masu zuwa ne dai ake sa ran shugaban ƙasar turkiya rajab tayyip erdogan zai kai wata ziyara aiki a kasar iran inda zai gana da takwaransa na iran ɗin ibrahim da ra'isi da kuma sauran manyan jami'an gwamnatin kasar tsohon ministan yada labarai na kasar labanan george gardahi ya bayyana cewa kungiyar hezbollah tana ganin cewa matsayi na akan batun yakin kasar yaman na 'yan adamtaka ne akan haka kungiyar ta goyi bayana don haka ina yin godiya ga kungiyar ta hezbollah tsohon ministan yada labaran kasar ta labanan george kardahi ya bayyana a sabon martani wanda ya mayar dangane da murabus ɗinsa inda ya bayyana cewa ya yanke shawarar yin murabus din ne da zumar ganin cewa lamura sun daidaita a tsakanin ƙasar labanan da kuma kasashen da suka dauke karan tsana suka ɗora mata dangane da haka ya ce ƙungiyar hezbollah tana ganin matsayin da ya ɗauka akan yakin kasar yaman matsayi ne na 'yan adamtaka wanda kuma shine matakin da ya kamata dukkanin bangarori na kasashen larabawa su ɗauka tsohon ministan yaɗa labarin na kasar labanin ya jaddada cewa na shaidawa bishara peter arra'i bishop na kirsocin kasar labanin cewa zan yi murabus da kuma idan har ne hakan shin akwai tabbaci kasar saudiya za ta kyautata alakata da kasar labanin amma ra'i ya tuntubi jakadan saudiya a kasar ta labanin wanda kuma har yanzu bai bayar da amsa kan hakan ba a hukumance dai kardahi ya yi murabus da kan mukamin nasa ne a ranar juma'ar ta gabata amma kuma ya jaddada cewa yana nan akan bakansa na yin kira ga saudiya da ta kawo ƙarshen yakin da take kaddamarwa akan al'ummar ƙasar yaman to jama'a masu ware kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio boh a birnin tehran cibiyar al'azahar ta yi gargaɗi akan sabbin dabaru na ƙungiyoyin 'yan ta'adda musamman ma isis na kai hare-haren ta'addanci shafin alwafi da ya bayar da rahoton cewa al'azhar ta yi gargadin cewa ƙungiyar 'yan ta'adda musamman ma daesh ba za su yi kasa a gwiwa ba wajen yin amfani da na'urori da kuma fasaha ta zamani wajen aiwatar da makircin su na ta'addanci da kutsawa a yankuna daban-daban musamman ma dai a nahiyar turai cibiyar da ke sanya ido a kan lamuran musulmi da ke ƙarƙashin cibiyar azhar ta bayar da rahoton cewa waɗannan ƙungiyoyi sun koma yin amfani da sabbin kayan aiki don kai hare-haren ta'addanci saboda wasu matsaloli da suke fuskanta waɗanda suka hada da asarar da dama daga cikin mayakansu jibir ta ce binciken da muka gudanar ya nuna cewa dai ƙungiyoyin 'yan ta'adda musamman ma dai isis suna da sha'awar kai hare-hare ba tare da ɓata lokaci ba ta hanyoyi masu sauƙi da kuma kayan aiki masu sauƙi kamar sace mutane a wurare masu cunkoson jama'a ko kuma yin amfani da makamai waɗanda za su iya yin kisa a cikin sauƙi. tawagar majalisar ɗinkin duniya ƙasar iraki ta yi allawadai da harin ta'addancin da aka yi a lardin basara tana mai cewa wani yunkuri ne na rikikita al'amura a ƙasar iraki kamfanin dallancin labaran ƙasar iraki ya bayar da rahoton cewa tawagar ta majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa muna matuƙar yin allawadai da harin bamabamai da aka kai a birnin basara muna mika ta'aziyar mu ga iyalan waɗanda suka rasa rayukansu waɗanda kuma suka samu raunuka da fatan su samu sauki a cikin gaggawa hakanan kuma tawagar ta majalisar ɗinkin duniya ta ci gaba da cewa hukunta waɗanda suka aikata wannan aika-aika da kuma ƙarfafa haɗin kai a tsakanin al'ummar ƙasar iraki shine zai kawo cikas ga wannan yunkuri na neman kawo rudani a ƙasar iraƙin harin na basar dai yana zuwa ne a daidai lokacin da ƙasar iraƙin take fuskantar matsaloli na siyasa wanda kuma tuni gwamnatin ƙasar iraki ta zargi kungiyar 'yan ta'adda ta da'ish da hannu a wannan hari to jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan to madalla bayan da aka saurari labaran duniya su kuma lokaci da za a gyara zama domin a saurari sauran shirin da suka rage mana inda za mu fara da shirin nan na muleka iran Muleka Iran. Jama'a saurari Assalamu alaikum barkamu da haka da kuma saksarwa da mu a cikin shirin na Muleka Iran. Shirin da a cikin sa muke kawo muku muhimman wurare masu da dan tarihi da ma wurare na addini da masu sha'awar zuwa Iran domin yawon bude ido ko kuma neman ilimi ko neman lafiya. Har ila muna muku shari kan wasu muhimman batutuwa suka faru a nan kasar Iran. Da fatan masu saurari sun tare da mu kuma zaɗin shirin amma kafin nan bari mu saurari wannan. To madalla watakila kamar yadda kuwa ji tun a farkon shirin a yau shirin namu zai muku bayani ne game da ranar shida ga watan Azar ko kuma bakwai ga watan Disamba na wannan shekara da muke ciki. Wadda ake mata lakabi da ranar ɗaliban jami'a a ƙasar Iran. Yana da kyau masu ware san hakikanin abin da ya faru a wannan rana ko kuma tarihinta. Wannan yana komawa ne zuwa ga watan Agustan shekara ta da da hamsin uku. lokacin da ƙasar Amurka ya taimaka sojin sarki sha wajen kifar da gwamnatin muhammad Musaddiq wanda ya mayar da kamfanin matatar man fetur ɗin iran a matsayin na ƙasa a ranar biyar ga watan disamban shekara ta 1353 masu zanga-zanga suka bazama akan tituna wannan yasa aka kama mutane masu yawa a babbar kasuwa ta tehran da kuma jami'ar tehran kuma wannan ya faru ne bayan da aka sanar da cewa mataimakin shugaban kasar amurka richard nixon zai kawo ziyara iran domin duba sakamakon da aka samu bayan juyin da aka yi wa gwamnatin musaddik da kuma karfafa ƙarfin ikon gwamnatin sarki sha a wannan lokacin wannan ya sa su matsaliban jami'a suka yanke shawarar fitowa domin bayyana rashin amincewarsu da yarda da juyin mulki da aka yi da kuma nuna goyon su ga muhammad musaddik don haka suka kuma daga garin zanga a dawa da ziyarar nixon a birnin tehran wannan rana ce da ke nuna wata alama ta nuna matsayin iran wajen tunkarar kasashe mafi girman kai na duniya a safiyar ranar 6 ga watan disamba ne jami'an tsaro suka yi wa jami'ar tsinke wanda nan take ɗaliban suka fahimci cewa akwai wani abu da zai faru a cikin jami'ar gani yadda irin yanayi ya canza kowa ya fahimci haka wannan yasa ɗaliban suka yi bakin kokarin su wajen ganin ba su ba wa jami'an tsaro da ma'aikatan da ke aiki a jami'ar dama ba daga nan sai ɗalibai suka koma azuzuwan su suka natsu sai dai sojin su ci gaba da yin sintiri ƙarshen jagorancin ban kwamandan su sa'a ɗaya ta farko ta wuce ba tare da wani abu ya faru ba da suka ga babu yadda za su yi sai kawai suka faɗa. cikin jami'ar suka kama tsarai masu tarin yawa daga tsangiyar karatu likitanci da koyan aikin wato lo da fannin ilimi na kimiyya da fasaha daga cikin wanda aka kama a lokacin akwai farfesoshi a lokacin da aka kai wa ɗaliban hari wannan yasa suka yanke shawarar shiga yajin aiki har sai sun fice daga cikin jami'ar sun bar harabar jami'ar da suka yi wa tsinke daga nan sai malaman jami'ar suka umarci ɗalibai da su fice daga cikin jami'ar su koma gidajensu domin kaucewa fadawa cikin haɗari to sai dai wasu da dama daga cikin ɗaliban sun ci gaba zama a cikin jami'ar lokacin da sojoji suka kai hari a jami'ar tehran a nan ne aka kashe wani ɗalibi mai suna mustapha bazurgniya bayan da aka harbe shi da sashi guda biyu sai kuma shari'atar zabi wanda ya samu mummunan rauni kafin daga bisani suka ƙara harbinsa da harsashi haka zalika shi kansa nasir ganji sojojin sarki sha sun buɗe masa wuta inda suka harbe shi a kirji a ranar baka ga watan disamban shekara ta 1953 lokacin da mataimakin shugaban ƙasar amurka nixon ya iso ta iran sojin sarki sha suka buɗe wuta kan kan ɗaliban jami'ar tsangayar karatu ta injiniya da suka kashe wasu da dama ta jikata wani adi mai yawa wannan shine kaɗan daga cikin abin da ya faru da kuma dalilan da suka sanya ake raya wannan rana duk shekara don tuna da waɗannan ɗalibai guda uku da aka kashe. To akan wannan na tuntuɓi Malam Mushtaki wani ɗalibin jami'a da ke nan birnin Tehran domin jin tabakinsa sa game da dalilin da ya sa ake raya wannan rana ta sha shida ga watan Azar kuma bakwai ga watan Disamba a duk shekara wadda aka sa mata suna da ranar ɗaliban jami'a sai ce dar waƙa in ruz به یاد سه دانشجویی ke dar در be rasmi nixon kuma wannan rana tana tunatar da mu ranar da Richard Nixon mataimakin shugaban Amurka ya kawo ziyara nan kasar Iran hakan ya sa ɗalibai suka fito domin nuna rashin amincewarsu da wannan ziyara ta mataimakin shugaban na Amurka lamarin da ya kai ga hukumar wannan lokacin ta sarki sha ta ɗauki matakin kai hari domin daƙile wannan zanga-zanga da ɗalibai suke yi wanda ɗaliban jami'a da suka fito domin nuna rashin amincewarsu da wannan ziyara sojojin gwamnatin wancan lokacin suka buɗe musu wuta ta da harbi da harsashi mai rai da ya kai ga an kashe ɗaliban jami'a har guda uku wannan ya sa a duk shekara a ranar 16 ga watan azar wato 7 ga watan disamba na kowace shekara ake gudanar da tarurruka domin tuna da waɗannan shahidai guda uku da suka yi shahada a lokacin wannan zanga-zanga da aka yi ta nuna adawa da ziyarar mataimakin shugaban ƙasar amurka a nan ƙasar iran rana ce wanda ɗaliban jami'a suka fito da nuna adawa da amurka 16 آذر ماه به معیار خوبی برای ارزیابی میزان نفرت su kuma شاه تبدیل شد. kuma wannan rana tana nuna irin yadda al'ummar Iran suke tsananin nuna adawa da ƙiyayya ga gwamnatin Amurka ne. Tuma da Allah masu ware kuma da wani kawo kan shirin namu sai a tare kuma a shiri na gaba domin jin mu sabon shirin. Amma kafin nan, amma din malam mushtaki ɗalibi a nan jami'ar da ke nan birnin tehran game da gudunmuwar da baya a cikin shirin ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake cewa ku lafiya kuma ana ci gaba da biyan shirye mu a shafin na gizo wato www.hausatv1.ng a huta lafiya. To madalla yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Kiɗe-kiɗen Iraniyawa. Jama'a masu wurare Assalamu alaikum barkamu da waraka da kuma sake saduwa a cikin shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. shiri ne wanda a cinsa mai kawo muku kiɗe-kiɗe waƙi daban-daban da aka gudana a nan ƙasar iran da mawaƙa shaharu suka gabatar domin ƙayatarwa da kuma nishaɗantarwa da fatan masu yasan tare da mu kuma za su ji daɗin shirin a yau shirin namu ya gata muku shihab ramadan rida sadiki ne a cikin waka da ya gabatar mana وقتی از دور میاد دلم میلرزه حس چشمات به همه دنیا میارزه وقتی از دور میای هوایی میشم خالی از دلتنگی ها تنهایی راحتم کن مقیاس زیبایی این دنیا an gaishe ka shahab ramadan rida sadiki a cikin wannan waka da ka yi mana da fatan masu ware sun gamsu kuma sun jaɗin wannan waka sai a wani jikon za ku ji mu ɗauke su waƙoƙin daban-daban da fatan za a kance tare da mu a shafinmu na yanar gizo wato www.hostv1.ng mu kakare sai dan Allah mai kowa da komai ya kai mu can an jima da maza a ji mu dauke da wani shirin kafin thank you